To, Maman Sani Rufa'i, ya kuke lura da halin da ake cike a Kenya yayin da ake dab da babban zaɓe a ƙasar? Da wani al'umura da suke faruwa a Kenya dab da karo zaɓe yana ƙara tana mu na rikici wanda Kenya ta faɗa a wancan lokaci wajen shekara alif dubu biyu da biyu lokacin da aka yi rikici tsakanin tsohon shugaban ƙasa Moi Kibaki da shi wannan shugaban kasa na yanzu a lokacin ya ɗan takara. Kuma mm. ana tsoron abin da ya abu ko ke taso saboda wancan lokacin ba kuma ba an yi kisan kiyashi wanda hal eh, kotun duniya ta ɗauki abin a hannu wanda haka gurfanar da shi shugaban wanda da muke ciki da mataimakinsa wannan abin da ya biyo baya yanzu na eh, hari da aka yi gidan mataimakin shugaban kasa da kuma kisan gilla da aka mashi wannan jami'in hukumar zaɓe yana tsara mm. barazanar kalwanta abin da ya faru a yanzu eh, a wancan lokaci ya tankara a yanzu. kamar wannan barazana ne ga waton ganin an yi zaɓen cikin kwanciyar hankali. kware barazana ne musamman eh, kasan wannan kar ana ga kamar shi dan adawa rori udinga Eh. ana tsammani zai iya yin barazana ga shi shugaban kasa na yanzu Uhuru Kenyatta. To wannan abin in ya ci gaba da faruwa zai kawo matsala a yanayin zaben da kuma abin da zai iya zo bayan zaben. Ka ganin cewa dukkanin su 'yan takarar shi wato Uhuru Kenyatta da Raila Odinga duka suna zargin juna kan irin waɗannan matsaloli na barazanar tsaro da ake fuskanta yanzu. Eh, rikin tabbacin da aka shiga na har yanzu ba ba yi ba haske akan waye ke da hannu a cikin wannan ta'asar da aka raka shirka ya sa gaba na farko shi zaben ko abin da zai biyo bayan zaben eh, inda kenya kuma ce ba kasa ce mai muhimmanci na afirka ta gabas in ta shiga matsala yankin ne gaba ɗaya zai shiga matsala wanda har a yanzu dai zaman da ake ba ta ba shiga irin wannan hayaniya da wasu kasashe na gabas sun ta suke shiga. To ganin kisan wannan masanin fasahar sadarwa a ita hukumar zaɓe shin kamar hakan ba illa ba ne musamman ga wasu bayanan da ƙila ake bukata ƙila shi kaɗai ya sani wanda zai iya kawo cikas ga zaɓen, domin tabbatar da sahihancinsa? A dama game da shi sahihancin zaɓen ba ƙaramin eh, illa ba ne zai yi. Sai da abin da muke iya cewa in abin ya tsaya ga ganan dan da ɗarkin da ake hawa ma kowane bangare yana zargin dan uwan shi da yana hannu wajen kisan ga mutuma musamman ma abin da ya zo ya haɗu da kuma shi hari da aka yi gidan shi eh, mataimakin shugaban kasa kenan babu shakka zai kawo cikas eh, a sai yancin zaben da kuma da farko da gudanar da zaben kan shi da kuma sai yancin shi bayan ya wakana ana ita da tabbas kan yanzu za ta shiga wani yanayi wanda ta jima ba ta shiga ba irin shi Mm. To muna godiya kwarai da gaske da ka bamu lokacinka har ka amince ka tattauna da mu. To madalla.